Baba, na so ya zama to kai tsoron Allah. Allah ya sa zai shi yin bayani yadda ya Ka kuma gaya wani abin da ke gaskiya. Haka. Ba tare da mun takura ka ba? Ko mu maka wani azaba? Idan ka faɗa mana gaskiya? Haka. A wajen ka na musulmi? Kuma wanda yake azumin Ramadana? kuma wanda sun dai mutu da Allah sosai to haka da ka koyi mana komai kuma yake kin lahi ja Allahu makharaja wa yatuhu min salati la mai dan baka tsama kawo gaskiya ba to kuma Allah ba dai ba dai ba sosai ma saboda ka mun san ai zama a zaure mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari ƙwarai wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna eh waye sunanka sunana Ahmadu Muhammad kana zaune a ina ina zaune a Mangoroji mu ɗaya da su Mangoroji mm. na ina gaba da Habu Yankwata me sana'anka sana'a na yanzu kan ba na yi aikin karfi ba ni aikin komi sai me eh ina da wani yara suke shi yadda ni amma an cika ba da magani ina ba da magunguna na itace haka ne da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji haka ne yanzu karfi ka waye da wannan yarinya na waye da ita Zainab waye sunanta Zainab sunanta me alaƙanku da ita zainab tsakani da Allah wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi hmm. kana ji hmm. to idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira ɗari in bata wani lokaci in ɗauki naira ishirin in bata hmm. sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita nake mata ce wannan nonon ki da kike gani gaban ki ba zai iya ɗaukan gaba da ba gara ni ina baki kuɗin ina biya miki bukatu hmm. ya kuma gashi na tsufa ba ni da karfi yanzu hmm. to a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana hmm. in ta so da rana za ta zo da ba zai hana ta zo da yamma ba duk dai ina dai ƙoƙari ina ƙoƙari har Allah ya kawo ga Ke ya shiga ciki kaga haka hmm. na shafaran ɗinta hmm. kashe faɗi saboda Allah hmm. eh to na shafaran ɗinta ce wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba a ina kika saba da wannan ta ke mini a doya akwai wanda ta saba da su gata akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can ke to an yi gaban mu ba zai zo daidai ba hmm. to a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi hmm. sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu babu inda gaba na zai ke. Aka ta tashi na ɗauki ɗari biyu na bata hmm. ba wani kasa kasa sai nake mata ina zuwa ka zo jawabi ka kwanta da ita haka ne eh amma a ranar ba ina eh. kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya kata zainab ya kwanta da ke gaban sa ya shi shin gaban ki eh faɗa ma gaskiya kai kamar na shuru shekaran kinawa sha nawa sha hudu so nawa ke kwanciya da ke eh ban san sonawa ba ne me yake baki nawa dari nawa dari biyu da tijo na gaya maka cewa kai tsoron Allah ka gama gaskiya ina zuwa ina zuwa mun samu labarin an zauna a ofishin mai anguwa mai yi kayi rubutu ka faɗa an sa hannu dukka bayani daga hannunka daga hannunka an sa hannu ka faɗa cewa eh da ka zo da ka dauki dawaniyanta har ta haihu duk kai ka amince ka kunta da ita kuma yanzu an ina zuwa ya zo kan kan gada nan yara kamar ƙarya nan bayan musamman labarin cewa ina zuwa na ɗauko don fa maganar zai ina zuwa bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wani muna labarin ka ba wannan to da ya ka ji kai munan ba mun zo hauka ne a nan kurshin kunya ba dan na gara bisa a musulunci kafa ka bi mu kabu kamun a tsaya. ka fara gaskiya ka kayan da gane in kai wasa ran sha wahala an zauna da kai ka amince ka kwanta ita yanzu wannan na ta ka kwanta ita ce ba ta san iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ɗauki ta nuna ake wani ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji bayan kuma kun yi rubuce a zaure mai ango cewa ka amince da ka ɗauki ɗauki cikin ta har hata yau ka zo na ka ce za ka muka da wannan hakika ne ka kwanta da ita so nawa ni ni fa wani banda wani rana inda ba ga ta faru gaba na ba ba daidai ta ba akan abin da yake ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sana ɗauka ka ai wannan kan mun ya gina mai anguwa na dauka da ka mun adiya kenan ko wannan dai ai abinda muka yi magana gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko daya zera usmanu ka cika masu kuma kashi gidan yari sati hudu kai ka bari gaskiya mana ga mana abin da ya dace to ani din yake a ciki ta yi haƙuri kaga na amsa wannan magana mm, nan ba zo mai ango bane nan eh, hukuma ne yau wato ofisa a rahon an kwasa masa hannu ka ga mana ka kwanta ita so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba abun don ka gani ba kowa ina yi da ita kullum da yawa kenan kwanta a'a a'a shikenan a'a a'a ko a takaice dai biyu uku din nan takan zo waje na in abin nan in shigo amma yana shiga kai gaba na ba shigar ta Allah Allah ashe kai ka so gaba ne da kai eh. babu wannan bare ka ko za ka dashi da kona hanko muna so ne ya zama to aya cikin sauki a ƙara amalin cikin sauki ka ta zuga gaskiya to yanzu uban waya wata ciki to eh? ke cikin mata nawa ke da shi fara ga himana cikin mata na biyar tana cikin mata biyar ba dama a ce baka yi abu ka amsa da kai kuma